mi ba ora o ana mo dura wa mo dura do lo mata ni ida ul tafata wa albi huwa musayyihi wa sana jamu asani da ala wahidiha min gairi tamilihi ila batin ka ayi zambin an abi ili an Amurin iya wasilen ma asinai ni ƙurin. A wajen iya matalai ni de iska bi a hadiza ni. Bi ta ba kaɗo a daraja ko. Imnu abin maryama ya fara jago. A wajen iya asarar da lalace shi كجئت salati وسط صلاتي متهات المدرج mun yi bayani a kan hadisi wanda aka ce ma hadisi ma'aluni ko kuma hadisi mu'allal ko kuma hadisi mu'allal an yi bayani kan illolin hadisi ana samun illa ga matani ana samun illa ga sanadi don haka sai kawo wani mai ilimi wanda ya kasance shi ma illa tana zartuwa ga isnadi tana zartuwa ga matani al mudarrij sai ce hadisin da aka ce mudarrij to me aka ce madarji maluma suka ce abinda aka ce madarji riwayar watan kaulin manzo sallallahu alaihi wasallama idan aka yi riwayar kaulin manzo sallallahu alaihi wasallama sai a hotuna shi da kaulin wani sahabi ko kaulin tarihi ko wani daga cikin masu riwayar hadisi wannan shi aka ce madarji don haka akwai madarjin sanadi akwai madarjin matani to abinda aka ce ma madarjin matani mu fara da shi watan ainihin gama damji mawqufin fi marfu'in sa hadisi mawqufi kaulin sahabi a sanya cikin kaulin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi suka ce ma mudrajul matani ko kuma gama kauli na tabi'i damji maqdu'in fimar buɗin haucinar da shigar da hadisi maqdu'i wanda kasance kaulin na shiga shi cikin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam shi aka ce ma idraji wannan a ce mishi mudrajul matani to shi kuma misalin mudrajul sanadi shigar da isnadi wanda aka ce ba mudar da sanadi wato wanda an tanade mai sanadi biyu kenan an ka ba su hukunci ne guda shi kuma kama maganar mazo da maganar mazo duk maganar na mazo na amma magana da inadi ta daban ko kana da inadi ta daban sai ka ɗauko maganar mazo biyu ka ga mai wurin da ka ba su inadi guda a ashe haɗa maganar mazo da maganar mazo shi aka ce ma mudrajus sanadi gama maganar mazo da maganar dawi ko sahabi ko tabi'i Umar Duna ko shi aka ce ma mudrajul matani an kiyaye nan ko to darki hada maganar manzo da maganar rawi kina iya zakkuwa farkon isnadi gama maganar manzo da maganar rawi kina iya zakkuwa tsakiyar isnadi gama maganar manzo da maganar rawi kina iya zakkuwa ƙarshen isnadi to amma suka ce samu ne ainihin tsakiyar isnadi shi da wuya kwarai sannan kuma samu ne ƙarshen isnadi ya yawa akan samu ne farkon isnadi amma tsakiyar isnadi shi ya samu to sai ma ya kama misali su ɗaya bayan ɗaya sai ce wa mutum ne mata ne hadisi wanda aka ce mamu da rubin matani kenan damju mawqufin bi au damji ma maqru'in bi marfu'i idza qulta sai kawo hadisi na Abdullahi bin ya ce allama da nabi sallallahu alaihi wasallam a tashahhuda manzo Allah ya karanta da mu da aka tafiya ya kawo karshe sai ce idza qulta haza zai qadaita haza fa qad qadaita salataka in shi ta an taquma fa kum wa in shi ta an taquda fa'ud علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال التحيات لله الطيبات كلها لله حتى أفرشن وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقول فقول إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقول فقول ko to wannan sai kasance aka ce abdullahi bin kudin ya rutu daga manzo sallallahu alaihi wasallam haka idza qulta hadha aw in shi ta ta kuma hukum wa in shi ta ta kauda fa kauli to wannan hadisi darji na wasu bannai masu ruwaya hadisi suka ga wannan hadisi da suka kai karshe da suka ce qala abdullahi bin mas'ud qala abdullahi bin mas'ud idza qulta hadha aw qadaita hadha fa qadaita salataka in ka faɗi wannan kuka ƙare wannan to ta riga ta cika in shi ta ta kuma hukum in ka so ka tashi ka tashi wa in shi ta ta kauda fa kauli in ka so ka zauna ka zauna an kiyaye da wannan ko ka ga wannan darji ya taho ina akhir sanadi wannan shi na cikin damji mawqumin bi marfu'i muna cikin mudarrin mutum da yake to sai ce idza shi kina nufin mai wannan kaulin shi darji cikin hadisi sai ni faqad qadis talaka yanci ita an tafi mun wa yan shi ta an tafi kaulan sai ce ni wa azbiku sannan sai ka hadisi shi kuma azbikul wudu a wailul lil aqabi minan nar hadisi na wanda wannan ya ruwaito abu kudinin washe Babatun suwarin an shuba an muhammadun ziyadin muhammadun ziyadin an abi huraira qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa a asbiqul wudu awailul lil aqabi minan nar ku kyauta da arwalanku lokacin da wasu mutane suna arwala suna shafa tuga tuga su sannu sannu sannu haka sabo sanyi ba su san zubarwa suna na ke zubarwa suna kyama zubarwa sai ci azbirul wudu a wani lulil a kabe minan nari to wannan azbirul wudu a kawai abin kurera ne to shi na sai dai wannan a wannan a hadibul bagdadi ya ce wa hima abu washe wa shababatu niswari da abu kudunin da shababatu niswari sun yi kuskure ga wannan hadisi sai kawo hadisi ya ce ga abinda wannan ya rubuto ga abinda buhari ya rubuto ha hadisna hadisna a hadisna adamu abi jasi a hadisna shuba a hadisna hadisna muhammadu ziyadi a ala abu hurayra a ala abu hurayra asbi bil wudu'a fa inni sami'tu al kasin sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala min an-nadi tare riwaya ta wannan adamu abi an shuba an muhammadu ziyadi an abi hurayra ala da ya gusu mutane suna da wala ba su wanke kamun sosai ala sai ce asibi rubu a sun cika alwallar fa inna abul qasim sallallahu alaihi wasallam ko fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala waylul laqabi minan nar kaga asibi ko a kaulin wani kaulin abi hurairah waylul laqabi minan nar kaulin wani kaulin manzo sallallahu alaihi wasallam mudurin mutarki ko damji mawqufin bi marfu'i wannan mudurin mutarki wato wannan kuma ziyara ta zo ina farko nan ko wanda mun kai ta kuma ta zo ina ashe inna ne to ga su tsakiya na zuwa sai ce wa'on sai wa'on sai sai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam shina cewa hadisi da wannan tarwaito wato da zubairi ya yi riwaya an busrata bintu sarwana ala ta ce sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallama au sabitun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man masa ta wanda kun taba zakarin shi bai da alwala man masa ta wanda kun taba zakarin shi bai da alwala dai kaga wannan kaulin mazuna sallallahu alaihi wasallama to sai kasance wannan rotun zunaidu ya zo da timarra hakami wajen bincike hukunci kaga mu ta hidi shi a dama ɗayan manzon Allah ya magana shi din magana ta manzon Allah shi ma ya akwai hukunci da kamata shi kai kiro shi goya tare da wannan kaulin manzo sallallahu alaihi wasallama ta yi shi kai kiro hukunci sai ya tafi wajen kirkiri kirkiri na hukunci ko watan cikin hukunci sai ya ga ashe kenan kullum ma qaraba shay'a mu. kullum ma qaraba shay'a duk wanda duk abin da kusanci wani abu yuda hukumu ana bashi hukunci ne sai ga ga abin da manzo Allah ce nan man masa zakara hu fa da wanda yazo shi ko sai tsaya yadda cikin hukunci sai ce man masa zakara aurun sa yayi aurun kai fa ta tawadda kaga da hadisi yake man masa ta kana ku fada ta wanda sai kuma suke sa ko sai auru gai ashe zai ta zo ina to wannan shi na cikin damju in fi malbu'in yan uwatun zubairi a tabi'ina ba sahabi bane usu tubin subhana shi sahabanya tabi'a jo daga sahabanya amma sai tsaya cikin hukunci wajen mai kiyan hukunci sai kare yau ga magana ta ita sauran malama suka zo nan ga ma hadisi suka zo nan da kasance faruna gurme ne wanda kasance faruna ga hadisi da suka zo nan sai suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man masa zakara bu bala wadda wa kala urutun zubairi man masa zakara bu aw usayyi aw gaihi bala tawadda kaga wannan mutane mutum nan ko to sace wasu nan sai abinda aka ce mudurji shi kun da zuke isnadi to ni a misalin da shi kuma cikin inali mun yi bayanin abin da aka ce darji cikin inali watan haɗe maganar manzo da maganar manzo wanda ya kasance isnadi biyu ne kuma ainihin matani biyu ne sai kasance ka kawo matani biyu amma sai ka ba su isnadi guda a shekin na kan inadi guda ka shiga sai cikin guda ke to wannan suna ce mishi mudarrij sanadi to sai ce wasa wasanadin shi kuma wanda aka ce ma mudarrij sanadi jam'u asanida hmm? ai an hadiban babu ramu ba mu lura dole mata ni iza kwalta baka wa ayyukuwa unsa yayi wa sana jam'u asani da ala wahidiha min gari tabini ila batin biha ka ayyidan bin an abi wa ili an amrin libasin ma'al naini burin أو جمع متنين لإذنانين كلا تنافسوا بأحاديثين في متن لا تبغدوا أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه أو جمع أطراف الحديث بسناد كجدت في وزن صلاتي متهاد. Mun ce wasu watan ya ya kare bayani akan mudarajul matani ya shigo cikin bayanin mudarajul sanadi mun ce abin da aka ce ma mudarajul matani gama maganar rawi da maganar manzo wuri guda cikin isnadi guda wannan shi aka ce ma mudarajul matani shi ko mudarajul sanadi fa shi ko ainihin magana ta manzo ta maganar manzo guda ta ita ta sai kasance a bata isnadi isnadi dogare ta sai ka bata isnadi guda kabar guda ko kuma maganar manzo dota wannan tana da inadin ta daban wannan tana da inadin ta daban sai shi kasance ka gina magana kai ko ta manzo wuri guda ka ba su tunani guda to shi ne ke wasa watan ainihin shi kuma abin da aka ce ma mudarajus a sani da tare isnadu duka alawa ha kan isnadi guda min gari tabiyinin ba tare da bayanin ihtilafatin sabani ba biha ai biha wanda a cikinta sai buga misali ce ka aji zarbin sai kuka sani da hadisi wanda tirmidhi ya rawaito an bundarin shi kun bundarin ya tona hadisi an ibnu mahdiyin ibnu ibnu mahdiyin shi kuma tona hadisi an su bayanin sauri su bayanin sauri shi kuma tona hadisi wato an abi wa'idin a su bayanin sauri su bayanin sauri an a su bayanin sauri an an wasilin wa mansurin wala amashi su bayanin sauri an wasilin wa mansurin wala amashi ko da wasiru da mansuru da amashu an abi wa'ilin daga abu wa'ilu an amrinu shirahbila daga amrinu shirahbila shi kuma amrinu shirahbila an abdullahi bin an abdullahi bin mas'udin abdullahi bin mas'udin qala qultu lin nabi nace manzo sallallahu alaihi wasallama ayi zambi azamu kina ce ka ayi zambi cikin zulubai wani zulubi awwal wani zulubi ya kuna zulubi girma ayi zambi azam ala an taj'ala lillahi niddan ma ko halakaka zunubin da ya fi wani zunubi girma kawa Allah abokin tarewa alhali shi halice ka wani su mu ayyuka nace sanami ala ce anta a ala yace anta qatula waladaka hashiyata an ya abula ma'aka anta qatula waladaka ka kashe danka hashiyata an ya abula ma'aka domin ya tsoron kashi tare da kai in yi tukar da kai talauci zai ma in ka haihi ya kamar da ɗaurin ta cewa ta karanta iyali domin mi domin kuma talauci ko magani magani fatara ta karanta iyali wala ta ka tulo a wula da ku hashe ta kimlaki na hannun kuma da yawa wala ta tulo a wula da ku kada ku kashe ƴaƴan domin ji ta talauci to shi ya sai manzo Allah ce ko zulubin da kake ba zulubin girma bayan wa Allah abokin tarewa a halin Allah shi ya halice ka an taj'ala lillahi niddan wa huwa halaka an da takatuda ta hashiyata an ma aka qultu sai shi Abdullahi bin Abdul ce sun ayyu sanabi ala ce an tasmiya bi halil jarika. an tasmiya bi halil jarika kai zina da matan makwabcinka zina kowace zina haramta amma da rauta kowace muni kai zina da matan makwabcinka bayan mu Allah abokin tarewa da kashi ɗan da domin tsoron talauci to babu zunubin da ka bi ma ainihin yin zina girma kuma ko da matan makwabci Allah shi kare mu kuma to shi na sai kaga wannan hadisi watan shi wannan tirmidhi radiyallahu anhu sai da wannan hadisi da riwaya ta an gundari gundaru an ibn mahdi ibn mahdi an sufyan sufyan an wasilin daga wasilu wa mansurin da mansuru a a'amash da a'amash an ɗin wa mansurin wala a mashi su bayana kenan ko duk waɗannan malamai ne na to dukkan su ku inda sun tona hadisi a an abiwa wa'ilin shi kuma abiwa wa'ilin an amrin shurahila amrin hadila an amdallahi an ta ko to nan ga sai dai shi ma ya ce ka an yi zambe an abiwa wa'ilin an amrin an abiwa wa'ilin an amrin hadila to wannan yace kurina an gama wasilin isnadi na wasilu ma tare da isnadi mutum biyu an gama isnadi na wasilu da isnadi na mutum kenan an gama na wasilu da isnadi na masu da amashi to wannan cin-cin zai radiyallahu anhu an ba sai ya yi darji amma bai san ya darji ba ya yi ruwa hadisi da darji amma bai gane ba amma buhari radiyallahu anhu da ke shi a cikin kwararru shi a kun kwararru don malamin tirmidhi na ya zo ga hadisi sai rubuta shi an watan daga wannan an abin aliyan aliyu su amurin aliyan alfarla su yayi riwaya hadisi ne a aliyu aliyan alfarla su daga amurin ibn aliyan alfarla su an sufiyana daga sufiyana sufiyana sauri ke na ko da ce to an sufiyana sufiyana sai ya ce an mansurin wala a mashi gida kuma dukkaninsu an abi wa'ilin an amurin an abdullahi a gane ko su bayana sauri kenan sai ya ce an wala wal a'am su bayana sauri an mansurin wal a'amashi ka gane sai ce kilahuma dukkan wannan guda biyu an abi idan an abin shirabila an abdullahi qala ko lil nabi ayyu an yi ka gane sannan yace kuma wa an wa an sufyana wa an sufyana an wasilin an abi idan an abdullahi sai hinda auren rushe habila an gane ko shi buhari sai cewa an su ke nan daga aurar ayyar su an su bayana daga su bayanu a an a an abin aliyan su abin aliyan su ya yi ruwaya hadisi ne an yi hayar su idan alkaɗanu ya yi idan alkaɗanu shi wa daga su bayanu sauri su bayanu sauri an ne daga wasilu to shi kuma wasu an wa an abi wa'ilin daga abi wa'ilin abi an wa an a an a abi wa'ilin haka nan an abdullahi masudi ba an amurin shiraki da ba an kiyaye ko to kaga in kake ba buhari sai banbanta su abu dawud asir sani yanzu shi ma sau da buhari yi shi ma ga nashi isnadi sai banbanta da buhari bambanta ina wa ba su a tilbi da aka wasu ake to shi na ce ka ayi zambi an abi wa'ilin an amrin to daga amru to sai ce kurina an gama ma isnani isnani na mutum biyu liwasidin wasu wato liwasidin eh, wasidun wasu al-ahadam wato nashi isnani ke na cikin tarkiba dun an abi wa'ilin an abdullahi su kuma da mansuru da amashu an abi wa'ilin an amrin bi habila an abdullahi yace a wajen mutanani ko kuma ta tara mutane guda biyu lisnadani lisnadi guda biyu za shi aure da nani to a rinka diba inda ake da bukatar tambaya sai a yi tambaya saboda zafin wani mishan annabi kuma abin a sha karatu abin da aka su ne karatu a yi sha gani don hakan ga akwai kofa da tambaya duk sun da mutum ya wani tambaya shi kokari shi tambaya kada a tashi ba gane ba a a abin da mubahu Rami. a wata mini mata layin da ne izina laini ta na ta ba ta zobe a hadizaini قيمة لا تغادر أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه أو جمع أثر بالحديث بسناد كجئت في وسب الصلاة متهات muna bayani akan hadisi mudurri ya ce abin matanani ko kuma tantara hadisai guda biyu da isnadaini wanda kasance isnadin dogare su sai a haɗa su bi a haɗa zaini da ɗayan isnadu duka guda biyu nuna na da isnadai ne watan hadisi nuna kowane hadisi na da isnadi ne sai ya kasance hadisan da guda biyu sai ka gane su guri guda sai ka ba su isnadi guda bishiyan ce a wajen matanai ne ko tara hadisai guda biyu da isnadai ne masu isnadi biyu sai ka haɗe su ne a hadisai ne ga ina idanutun na guda biyu ya ce kalla ta na basu kamar yanzu za ta na basu sai ka ce a daraja inu na ne maryama la ta na basu a daraja inu na ne maryama sai ibn ne maryama ya shiga sheshi matan ɗaya ya tsara da lokacin da ya rujo shi ya sanya shi cikin ya sanya shi cikin matan da za ta ba bada la ta na basu tamkar lata na su a darajar hudun da abi maryama sai ibn abi maryama ya shiga sheshi in a harajar hudu lokacin da rito shi ina shiga sheshi mata da lata baka cikin lata baka wanda hadisi yake hadisi na wanda ya kasance watan sa'id ibn abi maryama ya rito shi a ya rito shi an malik ibn anas an al an anas an an sallallahu alaihi wasallam qala لا تباغدوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا sai shigar da wala ta nasu la tabagadu wala tahasadu wala tadabaru wala tanafasu wala a tare da hu ibnu abi maryama bi isnadin ahad cikin isnadin yake daban shi wannan isnadin da shi ma an ruwaya ce an malikin sai dai malikun an abi zinadi an al-a'radi عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والزنا كشيء كل السوق فإن الزنا أكذب الحديث حقيقة توش أمه أريد دكان الأباري duk labari wanda za ka ba su wa inda da tuna wanda kai shi ba ashe kenan labari zato in an gaskanta shi abinda aka faruwa kenan yanzu mutum sai ya zaci abu in ya zace kuma sai shi gaskata gaskanta su ka ba da labari a kai da toshi a mahimci a kai wani a mahimmi. to shi wannan manzo Allah abin da ce iya mu zanna ka shirya mutu da tu fa inna zanna ka zabul hadisi da to hakika shine mafi karyar labari sai manzo Allah ce a la ta hasad la ta hasad kada ku hasada wala ta nafasu kada ku gogoro da sha'anin duniya wala ta wala ta nafasu la ta hasad kada ku hasada la ta dissasu kada ku yi layyar asiri wala ta na kasu na ku yi kogoro ga sha'anin duniya wala ta hasa dukkan ku hasada shi wannan hadisi haka yake hadisi na wanda ya kasance shi wannan hadisi wanda yake malikun anasin an a malikun anasin an abin zunabi an la'araji an abin yadda Allah ma'an ya kuma zanna shi kuma cin wanda yake watan sa'idun abin maryama an malika an da zuhuri an anasin shi adda za ta bagaru wala ta hasadu wala ta dabaru sai ya ƙara da lada eh, a su a shekenan kaga wannan wata shi na ce auren watanai ko kuma watan tara hadisai guda biyu da isnadai masu isnadi guda biyu kaga in ka ɗiba da yuna wanga isnadi watan na bi maryama an malikin an zuhuri an alasa shi kuma wancan isnadi malikun an abi zinabi an al'araji an abin hurairah na farko bai da zata na basu na biyu da zata na basu to sai ɗauko hadisin ga mai zata na basu bai bashi tunani ba sai gama zata na basu da zata hasan wa zata bagaru wa zata dabaru sai sa su cikin cikin matali guda ya ba su inadi guda kaga in ka diba matali guda can amma inadi ba inadi guda ne ashe in ka diba wannan mun yi dan jini wannan shi aka ce ma mudraju sanadi to sai ce omi. au jama'a da hadisi ko kuma tantara bangare biyu na hadisi bi sanin shi ina ne guda shi kuma ya misali ne ka shi itu tamka hadisi ne zuwa tanji ito bi wasu salati shi kuma nan hadisi na na asimin kulaibin su kayan sauri a su sukayan yana yi yawaito wa na asimin kulaibin an abihi an wa'ilin hujurin da wa'ilin hujurin wato wani basirati ya daga kisa kunan yaman ya ce na zo inda manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ni gode manzon Allah da sallah ni kiyaye da sallah din da ni kiyaye da sallah ta sai ni in an ka sallah ni sallah sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ko ga dadi suna wa ɗan wasu ishara haka ne ta sallama cikin masallaci ko wani sai ce da hannun shi wa wani hannun ba da yake so mu jito sannan sake zan ke musu watan wa'aidihim ta taharraku fi jumlis siyani hannuwansu na ta cikin tuwanin su saboda tsanin sanyi balle ma a yi damu a yaka ko cikin sallah hannu shi tuwanin to su mace tuhum din nan wannan isnadi ne daban isnadi na na ainihin wanda asimu ya ruwaito an abdul jabbari an abdul jabbari ibn abi wa'il abdul jabbari abi wa'il amma an ba a al ahli an wa'il abdul jabbari ibn abi wa'il ya yi riwaya an ba a da ahli ga sashen iyalai na wa'il mujirin hujr an wa'il daga wa'il mujirin to shi a shekenan kaga wa'il mujirin kakwa sai kuwa bi ne da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tuho farko lokacin da bazara ya kuma zuwa da in yi sallah an ka sallame sallah sahabbai na gaisuwa na waya kan wasu gaisuwa hakan ba na biyu kuma zuwa cikin lokacin tsari ya ce sun yi tun na ta musu biyu wata shi tari cikin lokacin tsarin hunturu ta ta halabu ainihin biyu da siyari hannun suna makaranta cikin tuha masu kauri musu mai cikin nan bayan bayan zalim ne guda wannan kitabin lahi ne kamar cewa asalin tulamin na an abihi an ba ilimin an ba ilimin wanda kuma watan asimun kulaibin na an abdul jabbar ibn wa'il an ba da ahlihi an wa'il an ke ko to ashe nan shi da su mai cikin wannan don haka sai ce aujan da alwala hadisi ko kuma tara bangare da hadisi in ka diba hadisan hadisan ga darfun na wa darfun ashe nan kaga hadisin ga ya taho ya doga ya taho ya doga sifa sallah ya sake dawo ya bar sifa sallah ashe sai a game su ke ya sifa sallah manzo take lokacin bazara ya saba sallah take lokacin mutu a shekin nan kaga saba sallar sahabbai lokacin lokacin bazara suna da walwala ta yadda hannuwa har ga an kayan sallah to lokacin hutu ruwa hannuwa shi ruwa su nan da wasu kace a shekin nan jirgin sahabbai sallar su da kawai ta kai ya an ce hannuwa su ne ke suke saka kai da ce na ga hannuwa ne ke cikin tabuwa ne da mun ta saboda sun wani ya ce shi na ce aujar alatul hadisi ko kuma ta tara bangare da wani hadisi bisa da ke ingani guda ka ce tu tamkar na ta wofi salati ga su ka sallar sallallahu alaihi wasallam mata hadisi na daga babu dama na daga guda babu dama kuma da mun kai wa إن قدم ما رواه مؤخرا في سند تراه كقلب مولة من كأب بكأ مولاتا او كلمة وهو لمنقلب كما روى ينشئ أيل النار هل أنبذ لي جنة الابرار ومتن حتى ما درى يمينه ما تفي كل شمال بل شماله وكبروه مسدات منقلب فاجتنبوه مسدات فاجتنبوه in adina wani hukumi maka dumi shiragu a ta bi lalan talma hukumun kalaku almakalubu a hadisi wanda aka ce makalubi wani mun kalabu da hadisi wanda aka ce mun kalabu dan shi wannan a malar rahimahullahu a abdullahi ibn fodoye ya ce ya sake tarjimi muhadar a tarjimi ko musa halar muhadar a tarjimi don haka ce wannan hadisi mun kalabu na wannan ko makalubu na sai ta tsakanin makarubu da munkalabu duk ma'ana su guda amma saboda hikima ta tartibi da tsari sai bambanta su yace makalubun ana ce ma hadisi makalubi in idan dai malabahu wanda ya tuwa nan hadisi wanda ya rawaito hadisi addama mu'akharan addama ya gabatar da mu'akharan wanda ya kamata a jinkirta wa akhara muqaddaman ya jinkirta da wanda ya kamata a gabata fi sanadin za fi sanadin kana ganin kalbi cikin isnadi to mi an misalin kalbi cikin isnadi ce ka kalbin moratin ni abin tamkar inda ka isko moratu ibnu abin sai ka ce an ka abin ni morata kaga moratu ibnu abin moratu a gaba kabu a baya da ka zo sai kan mai da ka abu gaba kan mai da moratu baya to wannan shi aka ce mu kalbi to idan hadisi ya zo da kalbi cikin isnadi ne to sai a diba a gani shin ka abon morata da murtu da abin kowane su suka tunna in kowane suka tunna ka yi ibdalu suka ci da suka ci in haka nan hadisi shi na ingantacce ne sai dai a ce hadisi ga makarubi na amma sahihi na in kuma kasance kai kalbi ya kasance wanda a cikin isnadi sikatun tunna wanda ba cikin isnadi ba garu sikatin na sai kai kalbi kai ibdalin kai ibdalin garu sikatin fi sikati sai a ce wanga hadisi makarubi na amma sahihi kwai kuma hadisi wanda kasance wanda a cikin isnadin nan garu shakatin na sai kai kalbi ne da sikatu sai a ci hadisin gama kulubi da shi ma garu sahihi to wannan shi aka ce ma al sanadi to shi na ce ma al-maqalubu abin matani ko kuma kasance kalbin nan shi ko cikin mutane yake wa huwa al shi ko shi aka ce ma al wanda an ka juye duk da juyewa ce to me misali yace ka matani tamkan hadisin rawa wanda ya waito yunshibu nari halkan watan can hadisi hadisi wanda watan aka rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi cewa ranar alkiyoma yan alkiyoma ta kasance Allah zai cika aljanna da yan aljanna shi kasance akwai hilulluka cikin aljanna wanda ya kasance ba su cika ba ya kasance ba su cika ba sai Allah ya ta halittu waɗanda ya kasance ba su taɓa saba mishi ba ba su yi aikin lada ba su yi aikin zunubi ba sai Allah ya cike gidan aljanna da su saboda aljanna ba ta cika ba ga gida daji na aljanna duk wanda adarban shiga aljanna da wanda ba a hisuwa cikin wuta ba gida ne na nan an aje mishi ga sauran ta daji waɗanda Allah ya tanadi ba su cika ba saboda rahama ta da baiwa ta yi sai kasance Allah saboda rahama ta bi muhaddin fadalihi da tsinsa wa Allah sai shi halicci wasu al'umma ya jefa su cikin gida aljanna to shi ne sai kasance mai riwaya sai karfi sai ce wa kamar rawa yunshibu linnari harkan ranar alkiyoma idan idan wuta bata cika ba Allah na halitta wasu mutane ya sa su cikin wuta sai ce a'a bala lijintul abrari dai Allah dai na halitta halitta shi ba cikin gidan aljanna amma ba cikin wuta ba sai yayi karfi saboda me abin da hadisi yake ita ko wuta za a tambayta yawma naqulu li jahannama hal imtala'ati dan Allah ce za mu ci ma wuta wutar jahannama shi ke cika ta kodo hannun mazijin sai ce ya Allah ban cika ba akwai wurin ƙari har yanzu to duk ɗan wuta sun riga sun shiga wuta wala ya zama rabbuka ahadan Allah bai ta kowa don haka Allah bai tare da wasu hijefa su cikin wuta su cika guragun yan wuta sai dai Allah ya ce ma wuta watan sai Allah watan wa to a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim sai Allah subhanahu wa ta'ala wa halaka mawdi'an sai ya halarci wani wuri wanda aka ce makadamu sai ya sanya wannan kadam cikin wuta ya sanya wannan kadam cikin wuta abin jini zai ce mawdi'an na ba fawada Allah fawada Allah kadamu sai Allah ya halitta wani wuri kadamu wurin da Allah ya halitta sai sa cikin wuta da ya sa cikin wuta sai wuta ta makara ta kama kadiyaran kadiyaran na cika ya Allah na cika ya Allah to kaga nuna ga watan halaka lan jannati halaka yunshi lan jannati halaka ita kuma wuta za a halitta mata wani wuri wanda za a cika ta da shi to shi na ce bala da yanzu abrai to wannan kenan wannan ana ce mishi mun kalabun sai ce wa madalu hatta ma da raya mu? wannan shi kuma hadisi na wanda kusance ingantacce ne buhari ya rawaito shi sannan kuma sauran masu hadisai ingantattun sun rawaito watan mutum bakwai waɗanda ranar alƙiwama watan ke yi musu inuwa cikin inuwa al'arshi ne yau ma la zilla illa zilluhu ladda babu inuwa in ba inuwa al'arshi ne ba sai ce wa rajulun akwai wani mutum ta sadaka da sadakacin wanda sadaka da sadaka fa fa hayaru sadakan sadakar nan hatta la ta'lamu shimaluhu hatta la ta'lamu shimaluhu ahabu ne bata san ma tun fi qayyimin wa abin da ta basuwa ba to sai mai ruwaya hadisi sai ce hatta la ta'lamu yaminuhu ma tun fi shimaluhu sai ce wa matanu hatta ma da raya minuhu ma tufi shi ma da ce bal a'a hatta la alama shi ma hatta la alama shi ma ruhu ma tufi minuhu wannan kalbi kenan sai ce wa kabaru masadatun haka nan kuma zuwa Allah shi na cewa za a martukun bishe'in idan duk kore ku da wani abu fatu min masu masadatu ku aikata shi daidai wa da kuka iyawa za a martukun bishe'in in duk kore ku da aikata wani abu Um, fa'alu fatu min masalatu ku zai ke wannan abin gurgudun ikon ku to wannan mun kalabun sai usmanu wasu kai kalbi ne sai ce ya zana hayatukum an shay'in wa tan fata dibu masalatu ya zana hayatukum an shay'in abinda abinda manzo Allah ce idza amartukum bi shay'in fa'aluhu masalatu idza amartukum bi shay'in fa'aluhu masalatu wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu in na hane ku akan wani abu ne sai ce shi gaba ɗaya dan shi hani gaba ɗaya ka son kabra abu Allah shi na cewa fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna in kullaha masadatu kaga shi jin tsoro masa da'a ne saboda ibada ba ta da iyaka amma sako na da iyaka maluma sun iyakance sako duk kabira yan kalisa fata iyakanta ta kai 720 amma da'a hausa ya ka da'a don haka an ka ce ka aikata aikin da aka aikata ga wurin ikon ka amma an kace sako shi kan ka bari gaba ɗaya saboda shi bai sako tarkuna bari kuma ba aiki bane ki an kai bari ba ce ka aikata ba aikatawa shine aiki bari ba aiki bane don haka sai wasu masu bayan hadisi sun kai kuskure sai sun ce manzo Allah shi na cewa idza amartukum bi shay'in fa'aluhu fa idza nahaytukum an shay'in fa idza nahaytukum fa idza nahaytukum an shay'in fa yatadibu masdatu fa idza nahaytukum an shay'in fa yatadibu masdatu sai ce to shi wannan masdatu din nan kwanin muka nisance shi ba haka yake hadisi to sai hadisi kuma manzo Allah shi cewa in azina ibnu ummi maktumin idan abdullahi ibn ibn maktumin ya kira kullu wa sharqu hatta yuna bi bilal hatta bilal tarmaku sai ku ji kira bilal mun karban shi ko karbi ne hankali abinda hadisi yake inna bilalan yuna bi bilal inna bilalan yuna bilal fa kullu wa sharqu hatta yuna bi ibn ummi maktumin bilal shi na kira da daddare idan kuka ji kiran bilal ku ci ku sha sai abdullahi ibn ummi makatumin ya yi kira sannan ku barci ku bar sha sai wani ce inna ibn ummi makatumin yana bi bilal fa kullu wa ku hatta na da bilal sai kai da hadisin ga don haka ce mun kalmo shi ma kalbi ne akai alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadiba min rawi al-murakam تأييب bi matalin آخر ومتنه بغيره مغتبرا مركب كقصة البخاري da لبغداد الاعتبار أو لقرابة محل سالم يبدل نافعا بسرق سمي المركب hadisi wanda aka ce murattabi tarkibu isnadin wa tanbiyu isnadi bi matanin ga wani hadisi ahar na daban wa matanuhu shi kuma ta mutane wannan hadisi bi gairihi a sanya shi ga wani to ana yin hakan ga wanda ya wanda shi na hakan ga halar kaunihi mutabiran alhali shi na mai jarrabawa shi gane fahimtar mai karatun hadisi shi ya gane ko bai gane ba to murakkabu wanda shi aka ce ma murakkabi wanda an shawa ne sai ce kake sajar buhari ta kake sa buhari radiyallahu anhu ma a hada bagadara tare mutane mutanen bagadara wani hitibarin sun yi mai wannan domin su raba shi su ganin shi ya fahimta ta take akan hadisi saboda sun ji an ce buhari shi na hadisi hadisi yana da harda ta hadisi dubu ɗari ingantattu shi ya da harda ta hadisi dubu ɗari wanda ba ingantattu ba sai sun so su raba su ganin shi gaskiya na shi da hadisi dubu ɗari ga kai dai to lokacin da ya zo bagadada ya kai musu ziyara malumma bagadada da malumma baƙi irin na kurasana sai suka shigo cikin bagadada saboda an ji an ce buhari ya shigo bagadada da buhari ya shigo bagadada sai aka tara maluma aka ce a sa ranar da ya a zauna da shi domin shigar ta tantanin hadisi da aka sa rana da ranar ta zo shi kenan sai ɗaya kasance sai suka yi wata dubara suka yi wani shiri suna son su ba fahimtar buhari su gane shi ya gane ko bai gane ba gaskiya na abin gada kuma ko ba gaskiya na ba sai suka samu hadisi guda ɗari ingantattu sai suka ɗauki a salibu na waɗanga mutunu suka haɗa ga waɗanga suka haɗa ga waɗanga mutunu suka ɗauki waɗanga mutunu suka haɗa ga waɗanga a suka ɗauki isnadi na hadisi suka aza shi akan wani hadisi shi kuma ga hadisi suka ɗauki suka ɗauki wani hadisi suka aza ga wani isnadi sai suka shuba ta mai hadisai har hadisai guda ɗari sai suka raba su ga ainihin alibai alibai alibai har guda goma ko suka raba su ga malumin hadisi guda goma lokacin da aka zo aka zauna buhari kenan ya zauna ana son shekarar karantar ko kuma watan a abin da zai buɗa da shi da aka zauna sai ɗaya mutum goma cikin mutane guda goma ɗaya daga cikin su wanta da bayan dumin mu sai ɗaya daga cikin su ya miƙe da miƙe tsaye sai ce shi na da hadisan da shi son ki tambayi Buhari sai Buhari ce tambaye hadisan da shi tambaya sai ce na fulano an fulani an fulani an fulani an fulani an da bi an da ku kala kaza wa kaza wa kaza sai shi sun ce la alamu ba sai wani hadisi ba saboda shi ba ta mai izalin ya ɗauki matanin hadisi ga hadisi na nan ga sai ɗauki isnadi ne sai aza shi akan wani matani shi kuma wanga isnadi sai ɗauko shi sai aza wanga isnadi ya aza wanga matani ga shi ba tare kenan sai buhari ce ba san wanga hadisi ba sai kuma karanta guda ya ce yace hadisna fulanu an ne an fulani an fulani annabi annahu qala kaza kaza sai ce la alam ba san wanga hadisi ba ya kuma karanta guda ya kuma karanta guda buhari ce ba sani ba to nan cikin wurin majalisa yadda ake zaune cikin wurin na addu'a da kasance a ruhama una mutane na ba sanin fahimta sai wani kashi biyu ko wani gawa shi wanda da so kake a rabar rajin mutumin haya gani wasu masu wanda kasance wasu irin wannan fahimta ya suka jingina buhari usuri da rashin ganewa da rashin yi sun ce gashi ce a ɗaya hadisi na ba hadisi na ba gashi ba ɗaya tambaya akan hadisi goma ya kasa ko hadisi guda ko hadisi guda shi da alamu kuma an ce hadisi da ya hada ce Yana hada hadisi ne ga wanda ya kasance an kawo tambaya akan hadisi goma bai gano su kuma a cikin da hadisi dubu yi ina suke kenan to sai da wannan ya kare tambaya hadisai ne guda goma ya kare sai ya zauna wanda da bayan nuna hura su ko mikewa ya tambaya buhari hadisai hadisai guda goma ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya buhari shi ne la ya zidu da la alam yana da ya kace akwai ba sani ba ba su wani hadisi ba har mutum goma ɗaya gaba ɗaya sun ka tuwa wani sun tambaya hadisi goma buhari ce ban san wannan hadisi ba sai suka kare gaba ɗai sannan buhari jiyo ga na farko ya ce kai hadisi ka da ka karanta wa huwa adabu wa sawabu hadis da fulani an fulani an fulani an fulani an nabi an ku kala kaza wa kaza wa kaza wa kaza ya karanta shi wanda ke shirbace ya faɗi na farko ya faɗi na biyu ya faɗi na uku ya faɗi na hudu haka har zuwa hadisi na goma wanda ya su shuka ce. sai ya faɗa mai abin shi ba da turu shi sannan kuma kuma gara su shi sannan kuma ga ya ce kai kuma hadisin da ta kawo na farko ga hadisin da na farko ga riwaya ta yi shi ba ta ciya ba haka yake ba wasu ba ku hadisu na fulani an ne an ne an ne ana da ni ana hukala kaza wa kaza yawa na ku hakan ga to haka da yawa waɗanda hadisai waɗanda asani da ha'ila mutuniha wa mutuniha ila asani da ha warar da asali da ha'ila mutuniha wa musulun ha'ila asali da ha duk haka ruwa hadisan da guda guda ɗari daidai yanzu har da ne hadisan da shafaci ya haddace su gaba ɗai ya kuma kanta su shafaci ya mace su suke lokacin da buhari ya yi wannan watan fa as'alu da gobe fadali sun ka tabbatar da buhari sun ka yake da buhari mahimmanci na sannan kuma fa aikanu da gobe yanzu sun ka tabbatar da buhari hadisi na mutum to wannan shi aka ce ma hadisi murakkab to shi na ce watan kake sa buhari to kake sa buhari da Allah ba an ma ahli bagada ta da ta dam bagada ko wani mutu bari ma abuta ta jarabawa aw ne gada bace wani ne kuma ana juya hadisi shi kasance hadisi ga isnadi ne sai a ja isnadi a sanya shi ga wani mahallu sananin kamar hadisi wanda kasance salimun na an nafi'in ayyukan umara yau da su ya sai a kawo nafi'an sai a kawo nafi'u to wanda ka hakan ga su bi misali ne ana cikin shi hadisi wanda ka ɗauko hadisi wanda ya kasance ga bai shi sai ya jaye isnadi ne sai shi kawo ne duk gida guda suke da salimu da nafi'u dukkanin su almajiran a abdullahi bin umar na sai dai salimu da naila nafi'u kuma wani bawa naila to waɗanda ka hakan ga irin su hamadu na aure an nasibi suna irin wannan da babrulun ubaidin da babrulun ubaidin alkindi suna cikin wasa ta hadisi sai su zuba hadisi ga izalin sai su jaye izalin nan sai su kawo mutum da su Allah wannan wuri wanda take ba za ka iya ganewa ba a wannan iraki ya kawo irin wannan misali ga hadisi na wannan hamadun amri an nasibu ya yi riwaya an da amashi a an abi salihin an abi huraira marfu'an kenan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza laqitum mushriki da fi tariqin idan kuka kuna kafirai ga hanya idan kuka kuna kafirai ga hanya ba za ta da kuma bisa lafi ko har abin sallama to wannan hadisi yau da kasance hamadu na amrin an nasibi an al'amashi an abi salih an abi huraira to kallaba ko abu kallaba ko abu amrin an nasibi yau da zalika ba haka ke ba wani hadisi yake kama da babu muslimun da ko da mutum ya rubuta min da yake shuba ta hanya ta shuba ya rubuta hadisi ne shi kuma ta shuba daga da shuba da su sufyan sauri da jaridu abdullahi al-buda da wannan jaridu da jaridu abdurrahmani sun wuce wannan hadisi wa min dariq abi salihin an abihi an abi huraira min dariq abi salihin an abi abi huraira ba min dariq al-amashi ba abi salih amma sai shi ya tura hadisin ga hadisin yau da yake abu salihin an abihi an abi huraira shi kuma da to shi wannan ahmadul amri an nasibi shi a cikin mahausa ta hadisi sai da to hadisin ga daga amashu a amashu shi na cikin gidan abu salihin amma ne na shi kuma wannan a suhail kusa kusur ce suhail na abi salihin a amashu almajirin abu salihin na suhailu almajirin abu salihin na to hadisi da yake suhail na abi salihin an abi ya abi hurera suhail na abi salihin an abi ya abi hurera haka ne sai yake sai shi hamaru sai to sai sace hadisin ga sai ce a amashu an abi salihin an abi hurera an gane ko kaga sai cewa sai ce suhail na abi salihin to don haka ga sina sai shi wannan inda da kike da al-mafaruti yace wanda aka wanda ka hakan ga yan cikin masu wani hadisi yake ana ce ba barawo hadisi to shi ne ce aure ga labatin muhallu salim yudaru nafi'an sai a ja shi a kawo nafi'u su bi misali kan wannan barawo aka ce mishi shi a shi ma wasa ta hadisi kula a kara مختلف الأوجه والترتيب معتقد مضطرب طارق في سند كما روى المائل في مدني إذا سلك سير الخلف وشيبني فرجاء مرسلا ومرسلا وأذنده بالإله وأنه فرج أمود إن ابتلي أما مجاهد رواه ما أريد أو مدني مثل حديث البسملة وتم طعم أللا لنقلا وليس في المال سوى الزكاة حق وفي المال عن السكة المنتهي وحديث من إترابي shine ce ga tarihi ne nan mutalifin aujuhi hadisi wanda kasance hukoki ne sun ka saba kuma kowace fuska mai karfi ta wata jihu mubtaqadun ya kasance kuma aka so a tajihi aka kasa fuskoki ba ta hadisai biyu idza ta'arada al-habarani al-maqburani idan hadisai biyu masu ɗanyi su kai ta'arudi wanda ya gita wannan ko kuma an ka samu ita lafiya ga isnadi ko an ka samu ita lafiya ga mutane wannan ana ce shi ita lafi wancan kuma an ce shi ita ya ce to idan suka samu wannan wata jihu rajahawa idan jayar da wani akan wani mutakadun ya buwaya domin tarikon shi aka ce ma hadisi mai itirani gari yukon sai a yi watsi da shi ba za a yanke da shi ba saboda ni watan al'itirafu mujibun da tarikin hadisi shi na gudun ramiyar hadisi saboda ne rashin himzi gode wajen hadisi kenan kowane su da ya kyautata da himzi ne da ba a yadda itirani ba to cikin su ba za a ce bai himzi da kyau ba wa ba kyauta ba za a ce ba cikin su don haka za a ce wani ya kyauta himzi ne ba wani bai kyautata ba saboda kowane su hafizu na mutum nan ko sun samu sabani tsakanin su to ana samun ittilabi ta sanadi ana samun ittilabi fil sanadi ga misali ittilabi wanda aka samu ta sanadi yace kamar da usma'ilu tamkan hadisi wanda ibn umayya ya ruwaito wa dabbi matani ga wani matani na hadisi shi wannan isma'ilu ibn umayya ya yi riwaya ta wa ta an abi amri muhammad ibn an abi amri ibn muhammad ibn quraisin an abi an jaddihi quraisin an abi quraira daga abi hurairah marfu'an qala idza salla ahadukum yan ɗaya daga cikin ku zai yi sallah wanda ji an tilka a waje. ki samu wani abu ki sa gaban huska dai wa fihi fa in lam yajid asan idan bai samu sanda ba yanzu ku ha wanda zai kafa bai bayyana dai gaba gare shi balle kutta hadan shi zane zane in yi zane zane sun malaya sun malaya duru kuma mara bayyana dai sun malaya duru ma mara bayyana dai ko sun mala ya dole kuma ma da bai daidai duk wanda yake ta gaba shi zai cuta mishi ko ko duk abin da yake ta gaba gare ba zai cuta mai ba idan ya samu ainihin ya yi zane in bai samu sanda ya kafa ba to shi zane to maluma sun yi sabani an isma'ila daga isma'ila ibn umayya din nan ijlafan eh, kasirin wasu suka ce yayi wannan riwaya wa da an abi amrin ni muhammadin ibn huraysin an huraysin daga Huraysh jaddu kenan an abin Hurayra wa fi riwayatin wa ta an abin amri an Huraysh an nabi wa fi riwayatin wa ta an ibn Huraysh ba abi amr ibn Huraysh ba to shi mun wannan ga doka ta ga sai ba an samu sabai da izali to shi na ce wannan kamar Usma'ilu to ka hadisin Isma'ilu rawaito ni mutum daga mutane na iza salla idan ɗaya daga cikin koyi sallah to ka sai wannan hadisi shi na sabani mai yawa kamar yadda muka ambata yanzu nan wa shayyaban ne gudun haka nan shi kuma hadisi wanda kasance wata an gabaito daga wata abokan radiyallahu anhu hadisi na da kasance a sabu sai sunan toshe an Ali bakar daga abi bakar abubakar da nabi sallallahu alaihi wasallam kala ma sai dai shi abubakar ce manzo Allah ya rasulullahi malaka shinta misara kai rubura dan manzo Allah bai rubura duk fara bai ta cikin kai. ko fara shinta an da ce ana irin rubura da cikin manzo Allah gashi ko da shekara 63 amma ruwa ta kai fara biyu ko fara shida to saboda bai hura sai dai abokan da giga hura ta kai manzo an sai ciya su rasul ma da shinta bisa da ka yi hura jiri ko baka yi ta sai ce shan ya bani gudu a wani su zo to gudun yan wanda su sun kusa ne hura wa'azin da a cikin zo to gudun a ɗaukar kisa ta wasu mutane wanda Allah ya halaka da irka a ƙare da wannan kisa a ɗauko magana wanda Allah ya halaka da ruwa a ƙare da wannan a ɗauko wanda Allah ya halaka da tsawa a ƙare da wannan a ɗauko wanda Allah ya halaka da shahi da abin ga da gigilar ƙasa ko kuma ko kuma shi su gare duk dai wannan shi da ce to irin waɗannan wa'azi wa sun sa da kura wa'azin da a cikin sun su gune da ƴan uwanta shi abin da sanya da kura to shi wannan hadisi ja'a ya zo mursalan an hadisi an hadisi hadisi mursali ba a bace sahabi ba a ci abu hurairah shi ne ba don musallan musulmi